وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها wa kulle muhdathatin bid'a wa kulle bid'atin dalala wa kulle dalalatin finnar filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ɗaya ga watan ramadan wato hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin lissafin nasara shekara dubu biyu da tara a wannan dare mai albarka idan ba ku manta ba muna cikin suratu taha mun ji yadda aka kara tsakanin annabi Musa da masihirta kuma masihirta sun musulunta sun faɗi sun yi wa Allah sujada sun ce sun yi imani da Ubangijin annabi Musa da annabi Harun wanda a daidai wannan gaba ne muka ɗan aje zango muka yi magana akan me ake cewa sihiri da kashe-kashensa da yadda ake gane bokaye da kuma hanyoyin da musulmi zai bi domin ya kare kanshi to alarama masihirta sun musulunta yanzu ga fir'auna ƙiƙam tare da sojojinsa ya ɗebo masihirta domin su rinjaye annabi musa a sanadiyar haka kuma sun karɓi kalmar shahada a yadda na san fir'auna da kyar a kwashe lafiya to amma me ya faru قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى تولى أبينا فروى da yake fir'auna dan ciwa-ciwa ne sosai sai kuma ya zo da wata ajanda ƙala sai fir'auna ya ce a amantum lahu yanzu kun yi imani da annabi musa ƙabla an azana lakum tun kamin in ba ku permission tun kamin na ba ku izini shi ya ɗauka yanzu a shiga musulunci sai an jira an nemi permission a wajen wani tukunna bai san imani da ya shiga cikin zuciyar dan adam shi kenan an gama ba to yanzu sai zo da wata magana sai ya ce innahu lalle shi annabi Musa dinnan lakabirukum alladhi kuma sihir. sihir shine babban ku wanda ya koya muku sihirin ma gaba daya wato dama kun shirya ku yi mana dabara ne ko yaransa ne shi kuma shi ne oganku a wajen sihiri saboda haka sai ba ku sihiri yan ƙananan ƙananan sai ku zo ku yi shi kuma sai yayi babban dan a rudi mutane ka jo ta shegantaka kuma waye gayyato masihirtan nan annabi Musa ya taba ganin su kafin a zo a hadu to kuma kaji yanzu wai da ya ga sun gane gaskiya kuma dan ya rudar da mutanen gari sai ya ce ai dama wai su masihirtan yaran annabi Musa ne sun shirya plan ne akwai yadda ake yi da yan kore ko to wato su kaman yan kore ne wato wayanda za su zo su dan yi dan siddabaru kanana kanana haka akwai yadda yan ciwa suke idan za a bada ko maganin wuka ko sagau akwai wai sagau wai in mutum ya kawo maka duka sai hannunsa ya kage to idan aka zo za a irin wannan sai a ce to cikin jama'a shi mai sai da layi sagau kenan sai ya tsaya tsakiyar fili an taro ana kallo ya ɗauko layar ya mata kirari ya ce in kuma akwai wanda yake garzama layar ba ta aiki ga fili ga mai doki ya fito ce to dama akwai yaransa da ya sa yan kore su suna cikin yan kallo ne sai ɗaya daga cikinsu su sai fito ce shi san bai yadda bai shamur shi sai sai sai ya dubi wani sai ya kira shi sai ya ba shi layar ya ce to rike wannan layar tsaya ya karka ji tsoro sai ya ɗauka sai ya miƙa wa shi wannan alhali yaronsa ne ɗan kore a cikin ribibi sai ya ce to soke shi mu gani sai ya ɗaga wuka kamar zai soke shi sai kamar hannunsa ya ƙage sai ya kama karkarwa a zuwa karɓi wukar da ƙyar sai a yi ta ihu to shi kenan <laughs> shi kenan shi kuma kaka ta yi ko sai ya biya ta karɓe mutane kuɗi sun ɗauka layar ce ta cire gaske ba su san cewa dan kore bane aka turo to wai yanzu abinda annabi Musa yake so ya nuna abinda Fir'auna yake so ya nuna wai su wayannan masihirtan duka yan koren annabi Musa ne dama ya ba su yan ƙananan ƙananan sihiri su yi shi kuma sai ya zo ya babban sihirin dan a yaudari jama'a shine innahu lakabirukum alladhi allamakum sihir yace to tunda abin ya zama haka fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin lalle sai na yayyanke hannayenku da ƙafafuwanku ta saɓani in na yanke hannun dama in yanke ƙafar hagu idan ƙafar dama na yanke sai in yanke hannun hagu haka zan bi duk in yanke muku hannuwa da ƙafafuwa bayan na yayyanke muku hannaye da ƙafafuwa wala bannakum fi juzu'in nakhl yace kuma wallahi lalle sai na gicciye ku a jikin kututturen dabino ya faɗi kututturen dabino domin ya fi ƙarfi kuma da kaushi wato azaba za ta sake ƙaruwa akan azaba kenan ya ce wala munna kuma wallahi lalle za ku sani ayyuna a shaddu azaban waye a cikinmu ya fi tsananin iya azaba wa ƙabƙa kuma ya fi dawwamar da wanda yake yi wa azabar cikin azabar ni ko musa to za ku gane wane ne a cikinmu ya fi iya azaba a wannan lokaci kun ji wani hukunci da kuma fir'auna ya zartar na zalunci zai yayyanke hannayensu ya yanke kafafuwansu sannan ya gicciye su a jikin kututturen dabino har su mutu to amma imani idan ya riga ya shiga cikin zuciya an gama mai imani ba a masa barazana e ba barazana ba in ma za a sa a turmi ne a daka a surfa a casa a tafasa a markada a yi farfesu bai rabuwa da imani to shine yace lan usiraka qalu sai suka ce me qalu lan نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض يوه إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قالوا nan take wayannan masirta sai suka ce lan nu'siraka ba za mu zaɓe ka ba mu fifita ka mu goyi bayan ka alama ja'ana min albayyinati a bisa abin da zo mana na hujjoji bayyanannu da yake su masirta ne sun gane cewa wannan abu da annabi Musa ya zo da shi ba sihiri ba ne mu'jiza ne daga wajen Allah ne wannan ya fi karfin sihiri shi yasa suka ce alama ja'ana min albayyinati wallazi fatarana suka ce kuma ai lannu usiraka ala allazi fatarana ba za mu zabe ka mu fifita ka mu goyi bayan ka ba mu bar wanda shine kago halitta mu kai sai da Allah ya halicce mu sannan ka ga mu to ba yadda za a yi mu fifita ka akan Allah mahalicci mu wanda ya kago halittar mu wannan ya nuna imanin wa'annan masihirta yayi nisa ko bai nisa ba yayi nisa ba maganan ja da baya shine yace wallazi fatarana sai suka ce faqad ma anta qab duk hukuncin da kake ji zaka iya zartarwa akan mu ga fili ga mai doki bismillah ba maganan ja da baya eh, shine faqad ma anta qab sai suka ce inna ma taqabi ai kai hukuncin da kake zartarwa kawai uh, akan mu ai hazihi hayatar duniya wato akan wannan rayuwar duniyar ne kawai duk hukuncin da zaka mana ai bai wuce ka ce ka kashe mu ba da ka kashe mu ai shikenan an gama kuma ko ka kashe mu ko baka kashe mu ba za mu mutu kuma iya abin da zaka yi shine kai kisa ko yana da wani abin da zai ban da wannan to amma shi Allah bayan ya kashe ka zai iya tada kai saka azaba wannan ne dalilin da yasa suka ce me ba za su yadda da shi ba mallam ya mutu bi saifi mata bi gairihi ta'addadat al asbab wal maut wahidu duk wanda bai mutu da takobi ba amma baka je kai jihadi kai shahada ba baka yadda ka mutu da takobi ba to dai zaka mutu da wani abu da ba takobin ba ko ba haka ba ta'addadat al asbab hanyoyin mutuwar ne suke daban-daban amma wal maut wahidu ita mutuwar duka ɗaya ne ko ba haka ba wani yayi jihadi an kashe shi ko na'am wani zai je wa'azi ya accident da mota ya mutu ya mutu akan hanyar da'awa wani ya isar da sakon Allah an ce a kashe shi wani yana sallah a masallaci an kashe shi wani ya gama ta'alim a masallaci an yi me an kashe shi ko ba haka ba na'am wani ya sha farfesu sa ya kumbura ya mutu ya dai mutu ko bai mutu ba na'am wani ya je ya yi zina ya ciwo daɗi tare da cutar kanjamau ya mutu ya dai mutu ko bai mutu ba na'am bala'i ne ko ba bala'i ba ne bala'i ne kun ga kwanaki wani abu da ya faru a abuja wani yana fira da karuwarsa ba da karuwarsa yake fira a wayar salula an daga glass ga kiɗa an sake a cikin motar yana fira da karuwarsa tana gaya mar kalmomin soyayya ashe an iso fly over bai sani ba tana i love you ashe an zo fly over kawai sai aka rikito ya kuli kulin rakiya karshe sai a buhu aka tattara shi aka mai da shi ƙauyensu ya mutu ko bai mutu ba ya mutu duk dai mutuwar guda ɗaya ce ko daban-daban ce ta'addaratul asbabu wal mautu wahidu Allah ka sa mu cika da imani shi yasa ya ko bayin Allah ba ku san sanda za ku mutu ba to ku tsaya ku ji tsoron Allah ku bi Allah akwai wanda sai ya sha giya ya mutu yana cikin maye na giya kaga tafiya jahannama cikin sauki wani sai ya yi zina yana cikin janaba ta zina ya mutu kaga hanyar jahannama cikin sauki wani sai ya je an yi caca an baje baje an yi abubuwa an gama ya taso daga nan sai ya mutu hanyar bala'i ya tafi lahira ya sha wuta wani sai an je an yi tsafi sannan an taso daga tsafi a mutu a tafi wuta wani sai ya yi luwaɗi da janaban luwaɗi ya mutu mutuwa ga ta nan iri-iri mun taba zuwa wa'azin ƙasa aka je wani bawan Allah yana zaune ana wa'azi yana kabbara ashe lokacin mutuwa ya zo mala'ikan mutuwa ya zana ransa yana kabbara a filin wa'azi akwai ci gaba ko babu ci gaba nan ya ko bayan Allah mu tsaya mu bi Allah shi yasa suka ce inna ma taqdi hadhihi alhayatid dunya idan ma akwai wani abu da zaka iya hukunci akan mutu dai iya rayuwar duniya ne kawai ita ce kadai zaka iya raba mu da ita daga nan an gama إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر wallahu khairun wa abqa Allah madaukin sarki sai ci gaba da ba mu labarin maganar da suka faɗa wayannan masihirta sai suka ce wa fir'auna lalle mu ka mu nan da kake ganin mu natmau an ya gafira lana rabbuna khatayana wato inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana lalle mu mun yi imani da ubangijinmu domin ya gafarta mana kurakuran da muka yi a baya shine li yaghfir lana khatayana wa ma akratana alaihi min sihir da abun da ka tilasta mu akan shi na yin sihiri mu zo da sihiri mu ce za mu jayayya da mu'jiza wacce annabin Allah ya zo da ita wasu malamai suka ce ma akratana alaihi min sihir akwai wasu yara 'ya'yan bani Isra'ila guda arba'in da fir'auna yasa aka kama su aka kai su cewa a koya musu sihiri aka koya musu sihiri kuma suna cikin wayannan masihirta da aka zo da su su tilasta su aka suka koyi sihirin shi yasa suka ce wa ma akrahatana alaihi min sihir da abun da ka tilasta mu a kansa na sihiri wasu malamai suka ce a ah, maganar da wayannan masihirtan ne ai zuwan da suka yi domin su kara da annabi Musa ba neman kyauta daga fir'auna kawai ya kawo su ba akwai tsoron fir'auna suna jin tsoron in sun ki zuwa fir'auna ya hukunta su shine wa ma alaihi alaihim min sihir sai suka ce wallahu khairun wa abqa Allah shine mafi alkhairi sannan shine mafi wanzuwa Allah ka gafarta mana sai aka sake cewa me إنه من يأت ربه مجرما فإن lahu جهنم لا يموت فيها ولا يحيا kun wannan masihirtan har sun zama masu waazi a halin yanzu buɗe bakin wayannan masihirta sai suka ce innahu man yaati rabbahu mujriman yadda lamari yake duk wanda ya zo ubangijinsa na mujrimi yana mai shirka yana mai hada Allah da wani a wajen bauta to fa inna lahu jahannam to lalle wannan a gare shi akwai wutar jahannama in an sanya shi a wutar jahannama kuma la ya mutu fiha ba zai mutu a cikin ta ba balantana ya huta da azaba wala ya haya sannan kuma ba zai rayu ba wannan shine bala'in wuta ita wuta in kana cikin ta ba za a baka ka mutu ba balle ka huta kuma kullun kana cikin bala'i shine ma'anar wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور الله يتي والذين كفروا ودن سكا كافرتا lahum naru jahannam suna da wutar jahannama Allah ya ce idan aka sa su a wutar jahannama nan la yuqba alaihim ba za a kashe su a karbi ransu ba faya ya mutu balle su mutu su huta wala yukaffafu anhum min azabiha sannan ba za a sauƙaƙa musu azabar wutar ba kullum suna cikin bala'i ba hutu ba mutuwa Allah ka raba mu da shiga wutar jahannama Allah ya ce kazalika kamar haka ne najazi kulla kafur muke saka wa dukkan mai yawan kafurci. Allah madaukin sarki a cikin suratul a'la sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakir fa in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى نعم ثم لا يموت فيها ولا يحيا الله أكبر kun ga duk wanda yake wa'azi sakamakon da Allah zai mashi kenan menene sakamakon da za a yi mashi shine za a kai shi wuta in an kai shi wuta kuma sun mala ya mutu fiha wala ya haya wato ba zai mutu ba ba zai rayu ba kullun cikin bala'i ake Allah ka raba mu da bala'i wannan fa masihirta ne yanzu nan suka musulunta amma sun fara yi wa wa'azi sun fara yi wa fir'auna wa'azi sai suka kare cewa me mu'minan يأته مؤمنا as-salihati fa فأولئك فأولئك لهم الدرجات العلا سكتي ومن ياته مؤمنا أما دون ديزو الله ينام إيماني قد عمل الصالحات sannan kamin ya zo din bayan ya yi imani ya aikata ayyuka na kwarai Allah ce to fa'ula'ika waɗannan lahumud darajatul ula suna da daraja maɗaukakiya wace irin daraja suke da ita daraja maɗaukakiya shine fa'ula'ika lahumu darajatul ula wayannan suna da daraja madaukakiya Allah ka sa muna cikin masu samun daraja madaukakiya malamai sun ce aljannatu darajat wan naru darakat ita wuta <clears throat> downstairs ne amma ita aljanna upstairs ne ita aljanna benaye ne wani kan wani ita kuma wuta gidan ƙasa gidan ƙasa ne wannan na ƙasan ƙasa wannan na ƙasan ƙasan ƙasa amma ita aljanna benaye ne hawa hawa kuma ba irin benen duniya ne da ake dora hawa na daya akan rufin farko ba a wanda ke aljanna ta daya yana hangen wanda ke aljanna bene hawa na biyu kamar yadda kake hangen tauraro a cikin sararin samaniya wanda yake na biyu shi ma yana hangen tauraro na gaba wato kamar yadda yana hangen aljanna ta gaba kamar yadda kake hangen tauraro a sama da haka har aje aljanna mafi kololuwa aljannal firdaus wasu malamai suka ce illiyin inda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sauran nagartattun bayan Allah na kwarai Allah ka sa muna cikin masu shiga aljanna to sai aka ce fa ulaika lahumud darajatul ula wai menene darajatul ula laramma جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى الله يتي جنات عدن واتو الجنة دا أكي زما permanently إن أنشي fita a ciki, sannan ta jari min hal anhar wannan aljanna ƙoramai suna gudana ƙarƙashin wannan aljanna Allah ka sa mana cikin masu gadon aljanna sai Allah maɗaukin sarki yace wa zalika jazaa'u man zakka. aljannan nan to ita ce sakamakon duk wanda ya tsarkaka ya bar shirka ya bar bid'a ya bar kafirci ya bar sako to shi wannan aljanna ita ce makomarsa ya ko bayan Allah mu tsarkaka daga shirka mu tsarkaka daga kafirci mu kyamaci bid'a mu kaurace mata duk abin da Allah ya hana mu tuba mu bari mu koma zuwa ga Allah Allah ka sa mu dace to kun ga wayannan masihirta sune suke wa wazi suke yi fir'auna wa'azi daga karɓar su addinin musulunci nan take har sun fara wa'azi to kun ga ashe mu muka fi cancanta mai wa'azi kai ka fi dacewa ka zama mai wa'azi su fa yau suka musulunta yau suka fara wa'azi kai kuma wataƙila cikin musulunci aka haife ka yau ka yi shekaru aru aru a cikin musulunci ashe ba kai ka fi kowa dacewa da ka fara yin wa'azi ba kai ya fi dacewa ka ka fara yin wa'azi saboda haka ya ko bayin Allah gaba ɗaya mu masu mu zama masu wa'azi masu kawo gyara a cikin al'umma Allah ta'ala ya samu dace to kuma su wayannan masihirta kasancewa masihirta ne sai sa suka iya bambanta tsakanin mu'ujiza da me da sihiri idan ba ku manta ba na faɗa mana cewa akwai abubuwa guda uku akwai abin da ake cewa mu'ujiza akwai abin da ake cewa karama akwai abin da ake cewa sihiri yanzu mun ga me ake cewa mu'ujiza ga annabi Musa ya zo da me ya zo da mu'ujiza mun ga abin da ake cewa karama abin da mun ga abin da ake cewa sihiri shi kuma sihiri daga wajen suwa yake fitowa daga wajen fasikai da masihirta da matsafa da bokaye daga wajen su kuma sihiri yake fitowa mun ga sihiri mun gane shi da kyau mun gane yadda yake to akwai kuma abin da ba sihiri ba ba mu'jiza ba shi kuma wannan shi ake cewa me shi ake cewa karama ita mu'jiza annabawa Allah yake baiwa amma ita karama sauran salihan bayi ne ake baiwa salihan bayi bayin Allah na kwarai su ne Allah yake bayyana karama a gare su akwai bambanci tsakanin karama da sihiri sannan akwai bambanci tsakanin karama da mujiza bambanci tsakanin karama da sihiri ita karama ba ta bayyana sai a wurin mutum a halin sunna wanda yake kan qur'ani da hadisi duk wanda bai kan qur'ani da hadisi Allah bai bayyana da karama kan shi shi yasa shekul islam yake cewa da za ka ga mutum yana hira a sama yana tashi kamar da tsuntsu ke tashi ko ka ga mutum an zo teku bakin ruwa kogi ya kawo ya cika da ruwa kaga ya tattaka saman ruwa ba tare da ya nutse ba to kada ka yadda waliyin Allah ne kada ka yadda karama ka auna ayyukan shi kaga kan Qur'ani da hadisi yake in kan Qur'ani da hadisi yake to karama ce in ba kan Qur'ani da hadisi yake ba shirgegen matsafi ne shirgegen masihici ne kaka yadda da shi ina fata an gane wannan saboda ita karama Allah bai bayyana da ita sai gawa sai ga mutumin kirki ahli sunna wanda yake kan alkitabu was sunna shi kuma sihiri daga mutanen banza yake fitowa fasikai waɗanda suka tattara kayansu daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma akwai bambanci tsakanin karama da mu'jiza menene bambanci tsakanin karama da mu'jiza ita mu'jiza annabi kawai Allah yake ba ita ita kuma karama wanda ba annabi ba shi yake baiwa bawan Allah da yake kan abin da ake cewa karama ne girmamawa idan kana kan Qur'ani da hadisi kana kan Allah saboda Allah ya girmama ka ya ƙara baka natsuwa a ranka ka gane kan hanyar gaskiya kake sai Allah ya bayyanar maka da wani abu da ya saba ya saba da al'ada wato wani abun mamaki wanda abun haka kawai ba zai iya faru ba to idan ya bayyana da wannan abun a gare ka ubangiji yayi wannan ne domin yayi me domin ya ƙara ƙarfafa maka gwiwa ya nuna maka cewa abin da kake kansa daidai ne wannan shine makasudin karama ba ana bayyana da karama ga mutum don ya ci kasuwa wajen mutane bane ana bayyanar da ita ga mutum ne domin a ƙara masa natsuwa a ƙara masa imani ya ƙara tsayuwa kan Qur'ani da hadisi ya ƙara komawa ga Allah amma ita mu'jiza wa ake bayyana da ita gare shi annabi kun gane wannan bambanci na biyu da ke tsakanin karama da mu'jiza ne ita mu'jiza ana yin takara da ita amma ita karama ba a yin takara da ita mu'jiza annabi ya cewa ku zo in nuna muku mu'jiza amma in Allah ba zai ce ku zo in nuna muku karama ba saboda mafi yawa karama in za ta bayyana kai ma baka san za ta bayyana ba sai ta bayyana ka ganta ina fata an gane wannan da mutum ya ce ku zo ku tattaru ni wali ne zan nuna muku karama to dan ciwa-ciwa ne dan yin dan tamfara kada ku yadda da shi minahikin Allah ta'ala ne ita karama ba a takara da ita ba a me ba a takara da ita wannan shine bambanci tsakanin karama da me shine bambanci tsakanin karama da mu'jiza idan kuka samu wani littafi da ake cewa al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan wanda shehu malami ibnu taymiya shi rubuta wannan littafi yayi maganganu da yawa akan me ake cewa karamomi na waliyai da su wane ne ake cewa waliyai din waliyan Allah sun kasu kashi uku waliyan Allah wato sun kasu kashi uku abin da kai sun kasu kashi biyu waliyan Allah ta'ala akwai waliyan Allah ta'ala masu daraja madaukakiya akwai kuma mawaliyan Allah ta'ala matsakaita wato in kana karanta alkur'ani mai girma Allah ya ba da labarin su da yawa a wurare da yawa ya kuma kira su da sunaye daban-daban mun karanta aya inda Allah ya ba mu siffar waliyan Allah yace ala inna awliya Allahi ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سوانين وليان الله الذين آمنوا وكانوا يتقون ماذا سسامو على رمى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة تدكتانا الله يتي على كسورة inna auliya allahi lalle waliyan Allah in suka zo mutuwa la khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun sannan ba sa bakin ciki wai ya taho daga can wajen agadas wai ya hangi wani tauraro ne a kuma cuwa-cuwa ka shirya fa wai ya ga wani tauraro ne a sararin samaniya wai wannan tauraron baya bayyana sai in an wato sai in an samu waliyin Allah sai tauraron ya bayyana wai tun daga can agaris wai ta biyo tauraron wai ya ga inda tauraron yake wai ya biyo tauraron har ya shigo Najeriya wai har ya zo Kano sai ga ba nan tauraron yake ba daga nan sai ya wuce har ya je wancan garin da nake gaya muku naje wai sai da ya je garin sai ya gane tauraron a nan yake to wai sannan sai ya zo ya ga wannan dan ciwaciwan wai sai ya gane ne wannan tauraron na walittaka saboda haka shi waliyin Allah ne nan take faɗi rinka yi wa mutumin sujada yace duk mai neman aljanna ko mai son lahira ko duniya to zai kama wannan shine waliyin Allah daga nan kawai na aka zo aka zagaye mutumin wai ya zama wali ha an nada shi idan ya ci abinci ya rage ne ai ta waso so ana kokowa ya zaya ci kun ga wannan ciwaciwa ce ba gaskiya bane sannan ba wai alama ce ta waliyin Allah wai da za a gane kai waliyi ne wai baka cin abinci ba ko za ka samu waliyai wai waliyi ne shi bai cin abinci ah, baka cin abinci kafi annabi taka ne ko shi waliyi ne bai zuwa kasuwa kafi annabi taka ne annabi yana zuwa kasuwa ko bai zuwa kasuwa yana cin tuwo ko bai cin tuwo kai duk annabawan Allah suna zuwa kasuwa suna cin tuwo wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahu wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa in يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الله يتي بمتبع تورو وني قبنين كبيا منزان الله صلى الله عليه وسلم دقا منزاني فاتي سنة شغا كاسوا كما سنة ني سنة سنة چين abinci كي نمبر علامة ce ta kai waliyin Allah ne saboda haka baka akwai wani gari da na taba zuwa wato da yake muna yawo cikin Najeriya muna ganin abun ban mamaki wai haka nan kawai wani ya faɗo shi waliyi ne aka zo aka ce mishi hidima aka rinka kawo girke-girke da kwanukan abinci ya ce ai waliyin Allah ne bai cin abinci aka ce auliya na Allah baka cin abinci ce bai ci ya kake rayuwa ya ce a shekara yakan ci rogo sau ɗaya shi ma rogon wanda wuta bata taba ba aka ce magana ta girma auliya na Allah sai ce to amma shi akwai wato wata karama da Allah ya mashi idan ya ci abinci ya saura duk wanda ya ci abincin nan aljanna ne duk wanda ya ce sauran abin da ya ce ya ce to ya ga garin nan akwai mutanen kirki da yawa masu hidima yana so a samu 'yan aljanna da yawa saboda haka ba dai zai ci abinci ba amma zai yi loma ɗaɗɗaya a wayannan kwanukan to da aka kwanukan kuma sun fi arba'in a saurara a saurara a saurara wai shikenan kawai sai aka ce to ai ko waliyin Allah ne wai shikenan sai rinka bin wayannan kwanuka kowane kwanan to sai danna katuwar loma ya hada da yankan nama ya tura baki kwanukan sun kai arba'in wai kuma kowa ya dauko kwanan tuwansa saboda dakikanci sai ce wallahi bai ci ba loma ɗaya sun gagara gane to loma ɗaya ai ba ɗaɗɗaya ne sau barkatai wannan ita ce babban matsalar take faruwa to ba yadda ake gane waliyi ba kenan ba yadda ake gane waliyi ba kenan ina fata an gane wannan sannan idan an ce waliyi ba ana nufin ma'asumi ne shi baya kuskure ba a waliyi yana kuskure sai dai daidai din shi tafi me tafi kuskuren sa yawa annabawa su ne wa'anda Allah ya katangance ba sa kuskure amma sauran waliyan Allah suna yin me suna yin kuskure wato kamar da na ambata Allah ya kira waliyansa da sunaye kala daban-daban mun ce kashi biyu ne ko kaga wato idan ka je cikin suratul waqi'a ala rama sai Allah madaukin sarki ce wato wa ashabul yamini ma ashabul yamini. wa ashabul yamini ma ashabul yamini. to fara daga farkon suran fa ashabul maimana فأصحاب maimana ما أصحاب maimana. يوا وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أنت أشير لك يا مموتا نزاس كسكشي أكوني أكوي أصحاب الميمنة وين دزا أبا للتفنس تحن داما وين وليان ألاني akwai ashabul mash'ama waɗanda za a ba su littafin su ta hannun hagu wannan ba 'ya'yan kirki bane masu tafiya jahannama ne والسابقون السابقون akwai kuma as-sabiquna as-sabiqun marigaya waɗanda suka riga suka yi gaba su wane ne waɗanda suke wannan gaban su ne waliyan Allah kun ga anan an bace waliyan Allah kala biyu akwai sabiquna sabiquna sannan akwai ashabul maimana ina fata an gane a ƙarshen suran sai Allah ya sake kiransu da waɗannan suna yace wa ashabul yamini وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين da ya tsallaka gaba sai ce wa ashabu shimali wa ashabu shimali ma ashabu shimal to wa'annan ashabul yamini sune wa'ancan ashabul maimana su kuma a asabiqun sabiqun muka ce sune waliyan Allah na kololuwa kenan waliyan Allah mataki biyu ne akwai waɗanda suke masu daraja ta sama akwai masu daraja ta me ta matsakaiciya idan ka je ka cikin suratul insan sai Allah ya sake kiran waliyansa da wasu suna yace innal abrara innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura na'am عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا الله يتي إن الأبرار للي الأبرار الأبرار إن وليون الله ني ما سدرجة متاكينا وتنكسا نتاكيا با متاكينا na kololuwa الله يتي يشربونا ce ya من za كان rinka sha min daga wani kofi da aka hada musu abun sha a cikin an ce kas kofi wanda akwai abun shan a ciki abun shan da za a ba su aka ce kana mizaju ha kafura za a musu mis da kafur kafur yana da daraja sosai wani juice ne mai tsada a aljanna to su al'abrar ba za a ba su shi zallansa su sha ba za a yi mis ne da shi sannan a su sai Allah ya ce to amma shi wannan juice din mai tsada ainan wani marmaro ne ya sharabu biha ibadullahi wanda ibadullahi su shi za a ba su zalla su sha su koshi su wane ne ibadullahi su ne waliyan Allah masu daraja ta sama kun ga nan ma an sake faɗa mana waliyan Allah kashi biyu ko akwai masu matsakaiciyar daraja sannan akwai masu daraja ta me ta kololuwa shi yasa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa yumzaju li ashabil yamin wa yashrabu biha al na sirfa su ashabul yamin al abrar za a yi mis ne kamin a basu amma su al muqarrabun wa'inda yake sune ibadullah to su kuma zallarsa za a basu ba za a yi mis da shi ba idan ka bar nan idan ka je cikin suratul fatih za ga Allah ya sake maimaita mana waliyansa nan ma kuma sai ya sake ba su wani suna yace summa awrasna alkitaba allazina safaina summa awrasna alkitaba allazina safaina min ibadina yaya suke فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يا الله مدوكين سركي ساكي ممي توليين سوين لسوزي باع الجنة يتي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا sai muka gadar da wannan littafi ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayinmu sai Allah ya ce ga kashe-kashen bayinmu faminhum zalimun li nafsihi akwai wanda ya zalunci kansa wa minhum muqtasidun akwai kuma wa'inda suke tsaka tsakiya sun tsakaita wato sune wa'inda suka ainihin aikata farilla wato sannan suka yi kokari wajen aikata sunnoni amma ba su aikata sunnonin duka ba wa minhum sabiqun bil khairati akwai kuma masu rigaya da aikata ayyukan alkhairai wato bi iznillah da izinin Allah madaukin sarki to nan gurin muqtasidun waliyan Allah mataki na farko kenan sabiqun bil khairati sune waliyan Allah masu mataki na kololuwa idan kana bin alqur'ani mai girma zaka ta ganin irin wayannan a suratul mudaffifin da suraye da dama da surori da dama inda Allah ya ambaci waliyansa ya faɗi matakai guda biyu da suke da shi duk matakin da ka fada a ciki ka zama me ka zama waliyin Allah ta'ala amma ka'idar da zaka bi ka shiga cikin wannan mataki shine allazina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani sannan suka kiyaye dokokin Allah to a waccan ayar sai Allah ya ce lahumul bushra fil hayati dunya su waliyan Allah akwai bushara da Allah zai musu tun daga rayuwar duniya wa fil akhirah haka nan a lahira to menene busharar malamai suka ce wannan bushara yayin da za su mutu mala'iku za su musu bushara da aljanna in sun tashi filin kiyama mala'iku za su tare su su musu bushara cewa aljanna za su je wasu malamai suka ce bushara da za a musu a rayuwar duniya wato shine tun anan duniya wato Allah zai bayyanar da wasu abubuwan mamaki tattare da su ya bayyana musu wasu karamomi to wannan karamomi da za a bayyana a gare su shi yake cewa me shi yake cewa bushira kenan mu ahli sunna mun yadda akwai karamar waliye ko ba da akwai karamar waliye ba mun yadda akwai waliye kuma mun yadda waliyan Allah ta'ala Allah ya ba su karama sai dai karamar da Allah ya ba waliyan a cikin tsari na shari'a ne bari ku ji abin da Sheikhul Islam yake faɗa yace wa karamatu awliya illahi inna ma hasalat bi barakati ittibai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace karamar waliyai na Allah madaukakin sarki ta samu ne wato a sanadiyar albarka bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waliyan su kai kenan shi waliyin ya bi annabi ne saboda ya bi annabi ne yasa ya samu me ya samu karamar kenan waliyi sai ya bi annabi zai zama waliyi idan waliyi yace shi ba zai bi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam shi yana da hanyarsa daban da zai je ya karbo a wajen Allah to wannan waliyin dan ciwa-ciwa ne idan wali ya ce a shi iliminsa ba ilimin annabi Muhammad yake aiki da shi ba shi iliminsa ilimin milladunni ne wa ilimin milladunni wato shine akwai kazuru an ba da labarin sa Allah ya ce wa allamnahu milladunna ilma mun sanar da shi wani ilimi daga wajen mu sai suka ce to ga waliyin Allah a zamanin annabi Musa Allah ya ce ya sanar da shi ilimi daga wajensa kai tsaye kenan tunda Allah ya sanar da shi ilimi daga wajensa kai tsaye to su ma waliyansu suna samun ilimi ne daga wajen Allah kai tsaye wannan ba gaskiya bane farko dai shi wancan wane ne ya bada labarin ya bashi ilimi kai tsaye Allah madaukin sarki kai naka ina ka samu cewa Allah ya bashi ilimi kai tsaye ya bada labari Allah ne ya ce ko annabi ne ya ce kaga ba Allah ne ya faɗi naka ba ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba sannan na biyu shi wancan an yi ma sabani akan wali ne ko annabi ne wasu malamai na musulunci na suna sun ce annabin Allah ne bisa dalilai na alkur'ani mai girma da suka dogara da shi wasu kuma suka ce waliyin Allah ne ba annabin Allah ba ne to kaga kenan idan annabin Allah ne dama ai ana tsammanin ya karbo daga wajen wa ya karbo daga wajen Allah madaukin sarki kai tsaye amma duk wani waliyi da ke cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole sai ya bi annabi Muhammadu in bai bi annabi Muhammadu ba ce shi ya saba wa shari'ar annabi Muhammadu shi ya karɓo tashi kai tsaye daga wajen Allah to wannan waliyin waliyin karya ne kuma kafiri ne original ba waliyin Allah bane waliyin shedan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da annabi Musa kansa zai dawo duniya sai ya bi annabi Muhammadu kamin ya je aljanna annabi Isa zai dawo ko ba zai dawo ba amma idan ya dawo zai ci gaba da karban sako daga Allah ne ko da shari'ar annabi Muhammadu zai yi aiki annabi Isa kansa in ya sake saukowa da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi aiki tunda da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi aiki to kenan kai ka fi annabi Isa daraja ne da kana cikin al'ummar annabi zaka ce kai ba za ka yi aiki da shari'ar da annabi ya zo da ita ba kai kai tsaye ka karɓo taka daga wajen Allah Ka ga wannan ta zama shafa labari shuni ba gaskiya ba ce kuma ƙarya ne duk waliyin da ya faɗi wannan magana waliyin ƙarya ne ba waliyin Allah ba ne ba waliyin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam wannan kawai shine laifin mu shine abin da muke faɗa sai a ce mun zagi waliyai mun ci mutuncin waliyai alhali kuma ƙarya ne an san ba masu ƙaunar waliyan Allah kamar mu ba masu girmama waliyan Allah kamar mu ba waɗanda suka san darajar waliyan Allah kamar ahlus sunna ba masu mutunta waliyan Allah kamar ahlus sunna sai dai abin da bamu yarda da shi ba shine a fake da guzuma a harbi karsana wannan shine abin da bamu yarda da shi ba ka fake da walliyan Allah kai ka shirya taka ciwaciwar wannan shine abin da ba mu yarda da shi ba yanzu kwanaki abin da ya faru a Kano haka kai fa wani yazo ya ga filin wani kawai sai ya zauna a cikin filin kawai ya fashe da kuka kawai ya kama kuka aka zo kukan me yake yi wai ya gano kabarin wani waliyi ne a filin waliyin ya kai shekara 300 da mutuwa aka ce ya kai ka gano wai ta hanyar tururuwa ya gane wai dama wancan waliyin ya bar wasiya ya ce ta hanyar tururuwa ne za a gane kabarin shi kuma ya ce ba mai gane kabarin sai waliyi dan uwansa kenan shi ma ya zama mai damfara ce ko ba damfara ba ce wannan ita ce abinda muka ce ba mai dare ita ba kuma wallahi muna kan wannan ba gudu ba jada ba ko jinin mu zai dige sai an tabbatar da hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ji abinda malam ya faɗa mana su waliyan Allah sun samu karama ne saboda sun bi annabi bin annabi bin sunna shi ya mai da su waliye bin sunna shi ya ba su karamar da ya ba su shi yasa yake cewa fahiya haqiqati tadkhulu fi mu'jizatir rasul sallallahu alaihi wasallam ita karamar da wali ya samu ita kanta karamar tana cikin mu'izozin annabi ne annabi ne ake so a girmama shi yasa aka bayyana wani abun mamaki ga ɗaya daga cikin al'ummarsa kenan darajar gawa za ta sake komawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta sake komawa yace annabi kuma Allah ya bayyana mujizoji da yawa a kansa mislu wato in shika kamar kaman tsagewar wata kafirai suka ce ba za su imani da annabi ba sai idan wata ya tsage annabi yi addu'a watan ta tsage ta sauko ƙasa suka ga watan da idanunsu gata ta tsage ta kasu kashi biyu hadisi ingantacce a sahihul bukhari ya tabbatar da wannan sannan Allah madaukin sarki ya tabbatar da wannan a cikin suratul qamar wa tasbihul hasa wato fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike tsakuwa hannunsa aka ji tsakuwa tana tasbihi tsakuwa ya rike hannunsa sai ga tsakuwa tana cewa subhanallahi walhamdulillah mu'jiza ce wannan ko ba mu'jiza ce. wa itiyanu shajar hadisin abdullahi dan umar ingantacce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira bishiya yace ta zo abdullahi dan umar yace fa aqbalati shajaratu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam takiddul arba kaddan nan take sai ga wannan bishiya ta tsago kasa ta nufo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta zo ta kalmar shahada a gaban annabi wannan mu'jiza ce wa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hanilul jaza ilaihi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kututturen dabino da annabi ke hawa hawaye ba daga baya kai wa annabi minbari aka dauke kututturen dabino aka fidda shi daga masallaci da annabi yazo zai wuce kusa da kututturen dabinon ya je ya hau kan minbari ya fara ba. nan take sai aka ji kututturen dabinon ya fashe da kuka kamar yadda jariri ke kuka annabi har ya hauka kan minbari ya fasa yazo ya sauko ya rungume kututturen dabino yana shafa shi sai aka ji kututturen dabino kukansa ya canja ya koma kaman jariri yana kuka ana lallasa sai yana kokari ya kuka annabi bai sake kututturen dabinon ba kututturen dabino ne busasshe har sai da kututturen dabinon ya shiru annabi da ya hau kan mimbar ya ce kututturen dabinon yana kuka ne saboda bakin cikin da annabi yana hawa kansa ya kudu ba ya karanta ayoyin Allah yanzu an raba shi da annabi an mai da shi gefe ba a kansa za a hawa ya kudu ba ba wa ikbaruhu lailatul mi'raji bi sifati baitul maqdis kaman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daren da aka yi mi'raji da shi da yazo ya bada labari ya je Baitul Maqdis kafirai suka ce ba su yadda ba suka ce ya siffanta musu yaya masallacin Baitul Maqdis yake annabi ya fara siffanta musu da suka matsa masa da tambaya sai Allah ya sa Jibrilu ya dago masallacin Baitul Maqdis din gaba daya aka kawo mishi shi a gaban shi aka aje mashi ya rinka siffanta musu masallacin kamar a bakin masallacin yake a wannan lokaci wannan wannan mu'jiza ce ko ba mu'jiza bace mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taksiru ta'am wa shirab maratin kasira annabi za a kawo abinci dan kadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a abincin ya koma mai yawa a kawo abun sha dan kadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a abincin ya koma mai yawa kamar yadda ya faru lokacin da aka yi yakin kandak dan abinci ne dan kadan a cikin tukunya amma annabi ya ciyar da bataliyar rundunar yaki gaba da wannan abincin abincin ko bai kare ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarka ta ruwa guda daya kaman ka ce wato 25 lita ta ruwa annabi ya shayar da rundunar yaƙi gaba ɗaya suka sha suka ƙoshi ruwan bai kare ba kaman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa yake bulbulowa a jikin yatsunsa hadisin Anas dan Malik yace wallahi kaman ga yanan ina gani da ido na ruwa yana bulbula a tsakanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan dan kadan ne a cikin kwano amma mutum 80 suke alwala da ruwan ruwan bai kare ba kamar yadda ya faru a yakin Hudaybiya ruwa dan kaɗan aka debo a cikin guga annabi ya masa addu'a mutum 1400 suka sha ruwan suka yi alwala suka yi sallah suka yi wanka suka ba da gudu wannan duka yana cikin me yana cikin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faru akwai wani wanda ake ce masa katada wanda wato idanunsa ya zagonye ya zubo ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a idan ya sake komawa sai idon da da ya yan wanda annabi ya addu'a ya koma sai ya koma ya mafi ɗayan kyau sai ya zama wannan idon ya fi bada sha'awa saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da su Muhammad ibn Maslama suka je suka kashe Ka'abul Ashraf a cikin wannan tawagar akwai wanda ake cewa Al-Harith ibn Aus ibn Mu'az shi wannan Al-Harith ya faɗi ya karye. annabi ya addu'a ya tofa wa kafar nan take kafar ta ɗoru ya miƙe ya fara gudu a wannan lokaci an gama operation a wannan lokaci wannan duka mu'jizozi na waye ne mu'jizozi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya garan bawulo jakin Jabir dan wato raƙumin Jabir dan Abdullahi tsohon raƙumi ne amma annabi masa garan bawul kamar yadda ake wa ke garan bawul raƙumin ya koma matakin raƙumi garari garau aka ci gaba da dauki ba daɗi da wannan raƙumi da sauran hadisai masu yawan gaske da suka tabbatar da karamomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku karanta mu'jizatul rasul na shehu malami murad ya taro karamomin annabi wajen karama dubu ya taro daga hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mu'jizozi to su karamomin waliyai wato suna karkashin mu'jizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kai ka dan wali ya dosa ne hasken annabi ne to bai isa ya ce ya wuce annabin ba idan yace ya wuce annabin wanda daga annabin ne dan sanar hasken sa sai mu ce kunne ya wuce kai ko kuma kun san kai kunne dai ba zai wuce kai ba Allahumma sai kunnen jaki shi kadai ne wanda ya wuce kai to ita kuma karama na faɗa muku cewa Allah yana bayyana da karama ga wali domin ya ƙara ɗaukaka darajar waliyin walin ya ƙara gane cewa akan hanyar annabi yake ƙara riƙe hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karamomi Allah ya fara bayyana da su tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai shi yasa mala yace wa karamatu sahaba wa tabi'in ba'dahum wa sa'iru salihin kafira jiddan karamomin da Allah ya bayyanar ga tabi'ai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran salihan bayi malam yace akwai karamomi da Allah ya bayyana masu yawan gaske misali usaid ibn khubayr sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul kafi kawai sai ya ga wata rumfa ta sauko daga sararin samaniya da fitilu ashe mala'iku ne suka zo sauraron sa da ya ba annabi labari da safe annabi ya ce da baka daina karatun ba da mala'ikun ba za su koma ba har gari ya waye mutanen madina su kallon majigi su ga mala'iku da idanunsu imran ibn husayn mala'iku suna masa sallama kuma yana jin sallamar mala'iku duk sanda ya zo zai wuce kusa da mala'ika sai mala'ikan ya masa sallama kuma ya ji sallamar karama ce ko ba karama ba ce wato salman da abu da abu darda suna cin abinci sai suka ji tasbihi da ba su iya ganewa ba shine akushin ne ya tasbihi ko abincin da suke cin ne ya tasbihi amma ko abincin ko akushin ɗaya daga ciki yayi ne yayi tasbihi ko kwanan ko kuma abincin da ke cikin kwanan yayi tasbihi kuma sun ji wannan tasbihi da me da ainihin idanunsu wato da kunnuwansu Ubad ibn Bishir da Usaid ibn kubair sun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fira sun taso da daddare ga dare mai duhu kawai sai suka ga wani kyandir kamar bulala mai haske yana haska musu hanya haka suka yi ta bi da suka zo inda mararrabar su take wannan zai yi gabar ya gidansa wannan zai yi mai gidansa sai hakan ya rabu kashi biyu rabi ya raka wannan har gida rabin ya raka wannan har gida karama ce ko ba karama ba ce sayyidina abubakar radiyallahu anhu Allah ya bayyana da karama a gare shi hadisi na ingantacce yana cikin bukhari da muslim baki ya guda uku aka kawo musu abinci duk lomar da suka sai lomar sai inda suka yi lomar sai abincin ya sake tsira suka ci suka koshi abincin bai ragu ba ya ɗauki abincin ya kai wa annabi aka gayyato jama'a masu yawa suka ci abincin suka koshi abincin sai ya karu maimakon abincin ya ragu ana cin abinci amma baya karewa Kubayb ibnu Adi lokacin da aka kama shi a matsayin fursunan yaki a garin Makka kafirai da mushrikai suka ɗaure shi duk sanda suka shigo wajensa sai su ga yana cin inabi a lokacin kuma duk Makka babu inabi suka ce masa ina ya samu yace huwa min indillahi inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Amir ibn Fuhaira lokacin da ya shahada an nemi gawarsa an rasa inda take ba a same ta ba wato gawar an ɗauke gawar zuwa sama an ga sanda gawar take tashi Amir ibn Dufail ya ga gawar sanda ta tashi zuwa sama malamai suka ce ana tsammanin karama ce Allah ya yanar ya turo mala'iku suka ɗauke gawar kamar yadda Allah ya turo mala'iku suka yi wa Hanzala gasilul mala'ika wankan janaba Hanzala yana kwance tare da matarsa sai ya ji ana mai shela yana shela annabi ya kira a tafi jihadi kawai sai ya fito ko wankan janaba bai yi ba ya dauki takobi kawai ya nushi fagen daga Allahu akbar kwance yake da matarsa tana rungume da shi yana jin ana cewa hayya ana jihad yace ke sake ni ya sauko kan gado ya dauki takobi ya tafi fagen daga da aka je fagen daga kuma a can ya samu shahada bayan ya samu shahada a fagen daga annabi sai ya ga mala'iku sun dauki wannan gawar wannan mutumin suna mata wanka annabi ya ce ga abun mamaki mala'iku na yi wa gawar hanzala wanka annabi ya sai aka tambayi matarsa sai ta ce kun ji kun ji halin da muke ciki tare da shi a lokacin da ya fita jihadi annabi ya ce mala'iku ne Allah ya turo su masa wankan janaba kamin a kai shi aljanna karama ce wannan ko ba karama bace ummu ayman lokacin da ta ta hijira ba ta da abinci ba guzuri ga wahala kishin ruwa kusa ya kashe ta kawai sai ta ji wani abu ya taba kanta a sama da ta kamo sai ta ga guga ce da ruwa a ciki ta sha ta cika cikin ta tatil daga nan bata ƙara jin ruwa jin kishin ruwa ba har ta bar duniya sai dai ta sha ruwa dan marmari kamar yadda kake shan five alive amma ba da jin ruwa ba karama ce ko ba karama ba ce safina maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya aike shi yana tafiya a daji ya batan kai sai ga zaki ya nufo inda yake zaki ya bude hakora yawo kansa sai ya ce kai zaki dakata ni dan aikan annabi ne kawai sai zaki ya taka burki da zaki yayi applying automatic brake ya tsaya sai ya kalli zaki ya ce wa zaki to ban san hanya ba gari kaza zan yi sai zaki ya wuce gaba ya kada bindi ya masa ishara da biyo ni in kai ka zaki ya wuce gaba yana bin zaki a baya har aka je bakin garin inda za a tafi zaki ya wani gurrani ya masa saranda ya salut ya sara masa ya masa kwana ya masa sala mai juya wannan karama ce ko ba karama ba ce bara ibnu malik shi idan aka je fagen duk inda har ya da Allah abu zai faru to Allah sai ya tabbatar da abun dan ya kubutar da shi in an je bagen daga in yaki ya zafi sahabbai suka sha wahala sai su kira shi so sai da Allah ka rantse za mu yi nasara da ya rantse kuma sai ya nasara da aka je yakin kadisiya yaki ya wuta ya wuta sahabbai suka ce da Allah ka rantse za mu samu nasara sai ya rantse za a samu nasara sai kuma ya kara rantsewa ya ce ni kuma yau ni zan fara samun shahada kuma shi ya zama shahidi na farko a wannan yaki da aka kara karama ce ko ba karama ba Khalid ibn Walid sun taba zuwa suka samu wasu arna arna suka shige cikin gari suka sa ga katanga sai dai ta katanga suke harbin wato mutane aka rasa yadda za a yi can arna da bala'i ya bala'i ba abinci su ma sai suka turo wakilai suka ce ga fauzin sun kawo fiya fiya gidigam a sha a tafi lahira suka ce waye shugaban ku kali da ce gari suka ce to ga san mu ka sha in ka sha za ka mutu in baka mutu ba kuma za mu musulunta in addinin ku na gaskiya ne sha kali da ce a bashi aka bashi ya kwankwada bai taba jin karfi ba kamar rana gaba ɗaya kuma suka shigo addinin musulunci Sa'ad ibnu Abi Waqqas shi duk sanda ya addu'a Allah ya karbi addu'a annabi ne da kansa yace Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'awatahu ya Allah duk addu'ar da Sa'ad ibnu Abi Waqqas ya ya Allah ka karba masa duk abin da ya harba kuma kare kuskure shi yasa shi dama in har ya ja kibiya zai harbe ka to mala'ika mutuwa zai matso samo ya around the area da ya ja mala'ika mutuwa on your mark ready go ala'ul hadarami ala'ul hadarami yana yin addu'a duk addu'a da yayi Allah yakan karba an taba zuwa za a yaki sai an tsallaka ruwa yayi addu'a ya haukan ruwa da doki yace ku biyo ni aka biyo shi kuma aka haukan ruwa babu wanda ko sirrin dokin sai jike haka aka taka teku aka tsallaka Abu Muslim al-Kaulani lokacin da annabin ƙarya ya kama shi Abul Aswad yayyai ya ride imanin shi annabin Allah ne yaki wuta ya hura yace a jefa shi a ciki aka dauke shi aka jefa shi a cikin wuta yayin da wuta ta mutu sai aka ganshi shi sallah yake a cikin wutar kamar yana cikin daki mai iya condition bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sayyidina Umar sai da ya rike hannunsa yace alhamdulillahi allazi lam yumitni hatta arani min ummati muhammadin man ju'ilatin naru lahu bardan wa salaman kama ju'ilat bardan wa salaman ala ibrahim idan na ce zan ci gaba da karanto muku karamomin tabi'ai ba za mu iya gama su ba saboda suna nan masu yawa amma duk wayannan wayanda Allah ya bayyana karama a gare su Dukkansu suna kan qur'ani da hadisi ne saboda haka duk waliyin Allah na gaskiya akan qur'ani da hadisi yake yana samo ilimin sa da darajarsa ta hanyar bin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ba ta hanyar nemo daraja daga waje ba sannan ba zai zo da wani abu ya ce shi ya wuce annabi ba shi yasa akwai karamomi na ƙarya da ake karantawa Sidi Abdulkadiri Jailani ahlus sunna ne bawan Allah ne na kwarai ahlus sunna wanda ya taimaki addini amma bayan rasuwarsa an kirkiro ƙarya iri daban-daban aka dingina masa wanda ƙarya ce wacce in kai imani da ita tukhriju sahibaha min al-islam daf'atan wahida wallahi za ta iya cire mutum daga musulunci me yasa na faɗi haka yanzu kaga karamar da aka dingina zuwa gare shi wai cewa wata mata ta zo ta same shi ta ce sidi abdulkadir ina so ka bani da wai kawai sai ya daga kai sai ya kalli lahul mahfuzun Allah sai karanta lahul mahfuzun sai ga cikin lahul mahfuzun Allah ya ce ba zai bata da ba sai ce Allah ka ba wannan matar da sai Allah ya ce shi da Abdulkadir ya zama yi haka da kai bayan ka karanta lauhul mahfuzin nan kaga cewa na zartar wannan mata ba zan bata da ba kuma ka ce in bata sai ya ce to na fasa yaya biyu zaka bata yace ya na ce ba zan bata ɗaya ba ka biyu biyu ce to Allah na fasa uku zaka bayar da Allah yayi magana ya ce to sai ka bada hudu Allah yayi magana ya ce to biyar zaka bayar Allah yana haba sidi yana sai ka bada shiddatu yana ya za haka to bakwai zaka bayar kuma dole wai sai da Allah ya bada ƴaƴan da ce a bayar yanzu kenan da shi da Allah wane ne ke gaba yanzu kana ji inda da Abdul Qadir yana da rai ka faɗi wannan kalma a gaban shi ba kamo ka zai ya sa a maka bulala ba wallahi bulala zai sa a maka ba zai barka ba dan ya san kai shishigi ka ma fifita shi akan Allah ba zai yarda da kai ba shi waliyin Allah ne bawan Allah na kwarai wanda yake kan kitabu wa sunna yake kan alqur'ani da hadisi yake kan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yarda da abin da ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga karama da ake jinginawa wai wani muridi muridin shi wai dan muridin ya mutu wai da dan wannan muridi ya mutu wai sai muridin yazo ya same shi na'am ko maka zo na muna ji wai sai muridin yazo ya same shi a taurara kowa ya koma ya zauna a taurara kowa ya koma ya zauna be seated and be silent wai sai muridin ya zo same shi yace ya ina tare da kai sannan zaka bari dana ya mutu sai ce bar ba matsala bari zan karbo maka ran wai ya san hanyar da mala'ika mutuwa yake bi wai sai ta da mala'ikan mutuwa ya ce kai ka karbo ran muridina ba ni kaya na sai ce a sidi abdul qadir kan me haka da kai kaga Allah mu mala'ikun Allah ya sa mu aiki ba ma sabawa ka bari in na kaiwa Allah sai ka je ka same shi sai can ku je ku kwashe ku harkokin ku da manya ni kar ku sani a ciki sai yace bai yadda ba sai ya bayar da mala'ikan mutuwa ke wai sai ya kwace kan rayukan sai ya zazzage rayukan gaba da duk wanda ya mutu a ranar ma ya tashi wai ubangiji sai ga mala'ikan mutuwa ya zo ya same shi cikin damuwa sai yace ya na ganka cikin damuwa wai sai mala'ikan ce ba sidi ba ne bane yazo yace wai in bashi ran muridinsa wai dan na hana shi shine kawai sai ya kwace jakar ya zazzage gaba daya wai sai Allah ya ce to kai mala'ikan mutuwa in banda shirmen ka baka san wa yake cewa sidi abdul qadir ba dan ya ce ka bashi rai guda ɗaya ka bashi mana a zauna lafiya yanzu ga ya kasa ya jawo mana matsala duk aikin da aka yi ya rusa shi ya lalata shi gaba daya ka faɗa min yadda za a yi musulmi ya faɗi wannan magana ka faɗa min yadda za a yi musulmi ya faɗi wannan magana wannan ƙarya ce ciwa-ciwa ce Sidi Abdulkadir bai san da wannan magana ba ƴan ciwa-ciwa ne suka kirgo ta bayan rayuwarsa wannan kuma dole mu fito mu karantar da al'umma mu faɗa wa al'umma ba daidai ne mu faɗa wa al'umma ƙarya ne waliyan Allah bayin Allah sun bi Allah sun gaba da duniya lafiya sun koma zuwa ga rahamar Allah sannan a samu wasu ƴan ciwatuwa su kirkiro ƙarya su dingina musu don su damfari talakawa su damfari bayan Allah su ta mana bayan Allah wai sannan sai an zo mu yi magana wai a ce wai wai a ce wai wai a ce wai dan me zamu yi magana wai menene menene menene menene billahi lazi idan ba yi magana kan irin wayannan matsalolin an nuna wa mutane Allah an nuna musu hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wallahi Allah ba zai ba mu ba ba zai bar mu ba Allah sai ya hukunta mu a ranar tashin alkiyama subhanaka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر